yau juma'a 27 ga watan shawwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu dawa da dari hudu da talatin daidai da sha shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da tara kamar wanda yake a tsari wannan wani lokaci ne da muke bayyana farin cikinmu game da gode ma sarki allah wanda shi ne mamallakin komi da kuma kowa da ya ba mu dama ya hore mana lafiya da lokaci muka ga lokacin da za mu gabatar da wa'azi da nasiha da jawo hankali ga ɗaliban wannan makaranta musamman kuma ɗaya daga cikin ɗalibarmu wacce allah maraukin sarki ya mata baiwa baiwa na samun karuwa na aure a cikin addinin musulunci ita da angonta muna masa addu'a da irin addu'an da annabi ya yi kuma ya yi umarni da aima ma'aurata da cewa allah madaukin sarki ya masa albarka kuma ya tattara sa cikin albarkan sannan dukkanin abin da zai haifa tsakaninsu na rashin fahimta allah madaukin sarki ya fahimtar da su ya kawar da dukkanin shedancin shedanu ya sa albarka a rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira wannan ɗaliba ta mu sunanta zainab adamu allah madaukin sarki ya girmama ta ya martaba ta ya kimanta ta da ta samu ɗalibi mai daraja mai suna ustaz yusuf umar an bi sunan shi da baba alhaji ƙunga wannan ya allah madaukin sarki ya girmama ta haka ne ko idan allah madaukin sarki ya rana mu gobe za mu ɗaura masa aure a wannan masallaci namu to kusan wannan auren in ce tona ne mai na ne ko saboda ita ta wace shi ma nawa ne allah madaukin sarki ya masa albarka to a hakikanin gaskiya kamar yadda muka aje muka tsara duk sanda aka sami ɗaya daga cikin ɗalibanmu za su yi aure to muka zo mai masu nasiha na musamman dangane da yadda zamantakewa yake kuma a wani lokaci sai mu ɗauki wani daga cikin gaɓoɓi na rayuwa mu tattauna ko da kobe da alaka da aure domin mu nisihanci kanmu da fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu aikata ayyukan da yake so kuma mu burge shi wannan tattaunawar mu a wannan yini mun zaɓi wani janibi ne daga cikin jawanib wanda ba sosai muka tattauna shi daga cikin wa'azozin da muke yi ba shine adabu zifafil islam ma'ana ladubban tarewa a musulunci ko kuma ki ce ladubban biki yadda ya kamata a cikin addinin musulunci a gudanar da biki na aure yaya addini ya tsara ma musulmi idan sun samu karuwan aure su yi taron biki ya yi kamata a gudanar da bikin yaya al'amuran da ake son su wakana sanda ake bikin da kuma abubuwan da za su biyo bayan bikin domin mu musulmi wasu irin al'umma ce wacce allah maɗaukin sarki ya zaɓe mu ya kimanta mu ya sa muka zama muna da daraja ɗoriya ga darajojin da al'ummomin da suka zo kafin mu suke da shi ina fatan mun gane wannan da kyau to sai ya zama duk abin da za mu yi a rayuwa to akwai shi a cikin alkur'ani allah Maɗaukin sarki ya mana bayanin shi ko kuma akwai shi a cikin hadisan manzon allah ingantattu manzon allah ya mana bayanin shi shi yasa mu ba mu bukatan wani daga cikin waɗanda ke bin wani addinai su kawo mana wani tsari daga cikin tsare-tsaren rayuwarsu mu muna da komi kuma ina nufin komi da sunan komi ina fatan mun gane wannan da kyau in kin ga baki gano wani abu ba to ke ce ki ya takaitu amma kina zuwa kika tambayi malamai masana a cikin addinin allah to za su gaya maki wannan abin da baki gano ba to ga inda yake to jama'a biki da ake yi bayan an ɗaura aure to a hakikanin gaskiya ba al'ada ne ya zo da shi ba sai dai al'ada ya kullo kai har yi ma addinin musulunci fin ƙarfi sai ya mamaye al'amarin bikin sai aka kori musulunci da sunna kwata-kwata a cikin harkar shi sa kuke ganin bikin da ake gudanarwa a yau kai tsaye sai malamai su kira shi a wani lokaci da cewa bida'a in za su yi zance a kan shi da yaren shari'a kenan a wani lokaci kuma in za su fitar da wani hukunci ne da kullum sakamakon abubuwan da suka ga suna faruwa wajen gudanar da bikin sai su kira shi da cewa fasikanci ina fatan mun gane wannan da kyau har ma masu ba da labari kan ji wani lokaci akan ji suna cewa kai bikin gidan wana da aka yi babu salon iskancin da ba a yi ba ko kun gane wannan da kyau ko to shine muke son masowa annabi mu nuna masu yadda ya kamata ya dace wannan biki a fuskantar da shi kuma a gudanar da shi domin al'amarin musulmi al'amari ne wanda yake gudana a bisa tsari na umarnin yinayi barna bari musulmi ba yana rayuwa ne da ka ba duk lokacin da mutum ya zama yana rayuwa a duniya da ka to ranar kiyama shi ma zai tashi da ka zai tafiya filin kiyama allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu to malam yake cewa la yakhfa anna lailata zifaf jama'a abu ne ba a ɓoye ba abu ne a sarari kowa ya ji kuma kowa ya sani kun ga daren nan da ango yake tarewa da amaryan shi min ahala layalil umar to ya fi kowane dare farin ciki da annashuwa a wajen ango da kuma amarya dare ne wanda ango zai waye gare cikin jin daɗi haka amarya za ta waye gare cikin jin daɗi da annashuwa wannan daren ya ɗara dukkanin wani dare kima da albarka da daraja a wajen ma'aurata fafiha ba don komi ba sai don a cikin wannan dare ne tabtaribu anfasul mutahabin numfashin masoya yake haɗuwa waje ɗaya domin a baya an ce baido baina anfasul rijali wan nisa ku nisanta tsakanin numfashin maza da kuma mata ya kasance yana wata nahiya ita ma tana wata nahiya to a wannan dare ne numfashin masoya yake haɗuwa waje guda wataltaki a jisadil mushtaqin jikunan waɗanda ke begen juna suke matukan son su haɗu da juna a wannan dare ne wannan jiki yake gwamatsan ɗan uwan shi su haɗu waje guda وقد أبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا بأحلى بيان حقيقة من زن الله ya taho da bayani mafi gamsarwa kuma mafi daɗi a inda ya bayyana wannan haɗuwa na numfashi da kuma jukkunan masu ƙaunan juna da begen juna a inda annabi yake cewa lam yura ai ba a taɓa gani ba lil mutahabbaini mithlul ba abin da ya cancanta ya dacewa waɗanda ke bege da ƙaunan junansu irin aure ko menene auren shine wannan haɗuwa da za a yi tsakanin ma'aurata a wannan dare na farin ciki da annashuwa dare na kwanciyar hankali dare na ƙaunan juna shi ya ma a wannan dare ne ake fatan numfashi da jikunan masu ƙaunar juna za su gwamutsu da junansu to a wannan yanayi babu yanayin da ya ke shi farin ciki da jin daɗi a wajen ango da amarya to min al'adabin lati an tura'a yana daga cikin ladubba wanda ya dace ya cancanta a lura fi islami dangane da biki da kuma tarewa na musulunci su ne abubuwan da muke son za mu zo da bayanansu dalla-dalla daki-daki saboda akula dare ne na farin ciki dare ne na jin daɗi dare ne na annashuwa dare ne wanda ango bai taɓa samun irin wannan dare a rayuwar shi ba haka ma ita kanta amaryar to akwai tsare-tsaren musulunci da allah da manzanshi shi suka tsara ma waɗannan angwaye da amare kasancewarsu na musulmi su gudanar da wannan tarewa da kuma wannan biki na annashuwa allah maraukin sarki ya shiryar da mu ladabi na farko ya cancanta kuma ya dace halal ne ba wai wajibi ko sunna ba idan aka zo taron biki a samu an buga dundufa inda halin bugata in kuma da buƙatuwan a buga to wannan shari'ar musulunci ta ba da dama ta amince ma amare kadai su buga wannan dindufa mun gane wannan da kyau ko kuma babu laifi idan an samu wata daga cikinsu ta iya rera waka to ta iya rera wannan wakan amma fa ya kasance ya tsaraitu daga abubuwa na asha da shari'ar musulunci take tir da allah wadare da shi wanda zamu zo za mu bayyana da izinin allah bala ya ce wani maqasudu da gina abin da yake nufi da waƙan da aka ba amare dama sa iya rerawa shine algina ulmubah mubah waka wanda ya halatta alladhi laysa fiha wasful jamal wa zikir fujur wanda babu ambaton wani al'amari na batsa abubuwa na asha abubuwan da kunnuwan mutanen kirki ba za su yi mara ba da jin irin waɗannan maganganun ba ina fatan mun gane wannan da kyau kada irin waƙe-waƙen da aka so a ji shine irin wanda da ake yi amma a yanzu sai an matan yau sai suka ɗauki wannan ƙauyenci ne da rashin wayewan kai shine za ka ji 'yan mata da iyayen amarya sun ɗauko ta za su kawo ta gidan miji suna waka suna cewa yau gidan da leke-leke ko yau gidan da manne-manne ayye mana ayye mana haka ne ko ba ka bane ko ba ka bane na ne nake ko ya yi biyan na ne yi eh, na manta da inda yake da lokacin muna ƙanana shekaru masu ɗimbin yawa da su gabata mun san ana haka ina fatan mun gwana wannan da kyau mala ya ce ala an yura'a an ya kunal gina wa barfu biduffi bainan nisa'i khassa lalle a kula wannan buga dundufan ya zama mata ne kadai domin wasu suna fakewa idan aka ce a buga dundufa sai su ce ai a iya zuwa a sa wani kaset da ke dauke da disko ko wani sauti ko wani abu can wannan haramun ne domin wake-wake ne ake sa na wasu fajirai waɗanda suke ambaton kalmomi na fajirci da batanci ina fatan mun gane a ce to ai ango zai iya ya zo eh ango in ya zo matan shi kaɗai ya halatta ya gani zai ga wasu matan da ba matan shi ba kuma gane wasu na cewa ai za a iya gayyato kowace daga cikin matan da za su zo su ma su zo da nasu mazajen duk dai ɓanna ta bayyana saboda ai mijin wata zai ga matan wani matan wani za ta ga mijin wata wanda bai halatta ba mata zalla ya halatta sai wannan abu kuma ba inda aka samu aka amince da cewa don an buga dindufa an rera waka wata mara tarbiya ta wuce gaba tana rawa ina fatan mun gane wannan da kyau ballantana ce wai ango da amarya kawan amarya da abokin ango za su fito gaban fili wai dan taka rawa wannan wani irin rashin ladabi ne da rashin tsari yanzu alal misali a ce ustaz baba alhaji zai fito da amarya sai a ce wani ne babban abokin ango shi ma fito da lamari wasu su tsaya gefe wasu na rawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wannan ba addini ba ne inda addini ne kenan sanda annabi ya aure aisha a ina saka wannan kuma yanda aka yi a gidan annabi shi kaɗai allah maɗaukin sarki yake so shi sa irin waɗannan abubuwan da kuke ɗaukowa kuke yi za a je picnic za a yi cocktail party za a je za a yi launching za a je za a yi menene wane ne night duk waɗannan abubuwa jama'a ba musulunci ba ne kuma wallahi ba wayewa ba ne wayewan mai wayewa shine kawai ya yi addini ina fatan mun gane wannan da kyau shi ne sai mala yake cewa wal hadafu min al gima'i wa darbi bid-duf kada manufan da yasa aka lamince ma mata sa iya buga dundufa su rera yar waka shine izharu bahjati was surur shine su bayyana farin ciki da annashuwa hankalinsu ya dawo cikin jikinsu su gane cewa yau yini ne na jin daɗi wa ilanin nika sannan kuma a baza labarin auren ya kai ko'ina cikin unguwan cewa lalle wanci yau ne ake bikinta da wani ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu da aka ɗauko amarya haka za ka ji ana wannan 'yan wake-waken sai a shigo cikin gidan angon duk makota za su gane cewa yau ana aure ko allah ya sa mu dace to dalilai akan waɗannan bayanai mala ya ce an muhammad bin khatib kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faslu ma bayan halal wal haram addufu wa raf'u sauti fin bambanci tsakanin abin da yake na halacci da kuma abin da yake na haramci shine buga dundufa da kuma ɗaga sauti wajen irin waƙe-waƙen da 'yan mata kan yi yayin ɗaukan amarya ko kuma kaita ina fatan mun gane wannan da kyau wannan hadisi ne ingantacce al albani ya inganta shi a cikin sunan ibn maja a lamba hadisi na dubu ɗaya da biyar da hamsin daidai ina fatan mun gane wannan da kyau a nan ya halatta a irin wannan waka domin shi ke tantance wance za ta tare da wani kuma aure ne na halal to sai aka sanar kowa ya ji labarin auren amma da lalata ba su za a zo ana buga dunduba cewa wani zai zina da wance ina fatan mun gane wannan shine faslu ma bainal halal wal haram ad duffu wa raf'u as fi Allah ya shiryar da mu har ila yau ma ya ce wa Aisha ta radiyallahu anha Aisha ce Allah madaukin sarki ya kara mata yadda za su raka wata amarya ila rajulin min ansar wanda ta auri wani mutum min al'ansar daga cikin mutanen madina faƙala na biyun lahi sai annabin allah ya ce ya aisha ma kana ma'akum lahawun ku ba ku da wasu 'yan waƙe-waƙe ne da za ku je za ku yi wajen wannan kai amarya da za ku yi fa'innal ansara yi ujibuhum lahaw saboda ai su ansarawa mutane ne wanda irin waɗannan 'yan waƙe-waƙe da ake yayin kai amarya yana ƙayatar da su yana burge su ina fatan mun gane wannan a wani ruwaya na wannan hadisi annabi ya ce fahal shin wai ko aisha ba za ku aika tare da wannan amarya bijariyatin a samu wata budurwa wacce ta durbu duffi ta zo tana buga duddufa wata ganni ta riƙa rera waka ba mun gane wannan da kyau ko sai aisha sai ce to ita bata iya waka ba bata san abin da za ta faɗi ba shine sai annabi ya ce to ko dan atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum fa laula zahabul ahmar ma halat biwadikum ko dan wannan aisha ba za ku je ku yi ba ashe ya halatta irin waɗannan yan wake-wake da babu fajirci da ambatan abubuwan da shari'a ta hana ya halatta ya tunda har ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni da a iya yi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah shiryar da mu malik cewa an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah Madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra bi ba'd madina wata rana ne Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya wuce cikin garin tsakiyar unguwar madina fa'iza huwa bi jawarin ya bi dufihim sai ya samu wasu 'yan mata suna buga dundukansu wayo gannina suna rera waƙe waya kulla suna cewa na hannu jawarin min banin jari ya habbaza muhammadun min jarin suke cewa mu 'yan mata ne 'yan ƙabilan banu najjar yo ina da a ce muhammadu ma daga cikinmu yake da daɗi kan daɗi kenan ina fatan mun gane wannan da kyau suna rera waƙi suka sako manzan allah cikin waƙan nasu فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يقول الله يعلم إني لأحبكن ya ce wallahi allah ya san ni ina son ku ina fatan mun gane yau da wannan wakan da suke suna buga dindufa ba kyau to da manzon allah ya hana su har ma ga shi tukuicin da annabi ya yi shine ya ce allah maɗaukin sarki ya san ina son ku ya ku najjar allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to mu sani zance mafi inganci dai irin wannan waka wacce aka amince a yi ta yayin biki da farin ciki irin wannan da kuma ranakun idi waƙa ne wanda ba a yadda a shari'ance a zo da wani abin da shari'ar musulunci ke allah wadare da shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau a ji a gayyato wata zabiya wacce ta riga ta fi tsare kafafunta mara kunya ta zo ta miƙe tana faɗin abubuwa na batsa tana ambato lungu da sako-sako na jikin 'ya'ya mata tana faɗin abubuwa na asha da wannan bai halatta ba ina fatan mun gane wannan da kyau to dukkan wani taro da aka kawo wata waka aka buga dundufa aka yi abin da bai dace ba to wannan taro naku ya zama na haram allah maɗaukin sarki ya kiyaye khalid al-madani abul hussein allah madaukin sarki ya yarda da shi ya ce kunna bil madinati yawma ashura ya ce wata rana muna zaune a garin madina a yanar ashura wal jawari ya garibna bidduffi sai aka samu wasu 'yan mata sun zauna suna buga dindufa wai ta gannina suka zauna suna rera waka fadakhalna ala rubayya bintu mu'awwidin sai muka shiga wajen malama rubayya yar mu'awwidin fa zakarna zalika laha sai mu mata muka ce ji abin mamaki wai wasu yan mata can suna biki sun zo sun zauna suna ta dukan dindufa faqalat sai wannan malama sai ta ce da khala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabihatu ursin ta ce safiyan da aka tare da amarya manzon allah ya shigo wajenmu wa indi ne a wajena a kasancewa ta ta amarya sai tadda wasu 'yan mata biyu a wajena to ne suna rera waka suna yaban iyayenmu waɗanda aka kashe su a ranar yakin badar wata kula ne cikin waƙan da suke faɗi sai suke cewa wa fina nabiyun yi alamu ma gadin lallai a cikin makwai annabi wanda ya san abin da za a yi gobe kusa abin mamaki su 'yan matansu na da suna da fasaha Ya yanzu waɗancan 'yan banin najjar kawai sun hango annabi ne zai wuce aka gayyato shi aka sa shi a cikin wakan amma yanzu 'yan matan yanzu ban da tsiwa ba abin da suka yi ko mun gano wannan da kyau ko yanzu dan shantin da suke bugawa da a makarantu ake dan yan waka ana waye ana waye yanzu ma ba sa iyawa ko mun gano wannan da kyau ko ba sa iyawa kwata-kwata saboda rashin fasaha da zalaka kuma abin da ya kashe masu fasaha shine sun iyayensu babban abin da ya kawo musu mushkila kenan yanzu suna tarbiyyantar kansu ne tsakanin fina-finan hausa da nigerian films da india da kuma littattafan soyayya sai irin 'yan kaya littattafan nan da ake fitar masu wanda suke kwafo irin text nan da suke aika na soyayya iyakai inda fasahar sai kare ke nan ina fata mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye to wannan suna cikin wakansu ne kawai sai suka ga annabi ya shigo kawai sai suka ce wa fina nabiyun ya alawu ma fi gadin kun ji karambani wai a cikin makwai annabin da ya san abin da za a yi gobe to shi annabi baya yadda a be shi ga abin da bai yi ba domin siffan mutanen banza ne na an hamadu bi malam ya fa'alu suna son a rika kuzuzuta su da yabo ga abin da ba hakkin su ba faƙala nan take sai annabi ya ce amma haza kun ga wannan kalman Falata ta kolohu ku sake ku faɗe shi ma ya alawa ma fi gadin illallah domin babu wanda ya san abin da zai faru a gobe sai allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane wannan da kyau to kun ga a ranar sallah da ranar biki ko naɗin sarauta ko wani abu to ya halatta a buga dunduka a yi waka muddin da wakan nan bata saba ma ka'ida da tsari na musulunci ba wannan ɗaya daga cikin abubuwan da aka so inda hali ya halatta a yi shi yayin tarewa ko kuma yayin biki allah sa mu dace ladabi na biyu daga cikin ladubban tarewa da biki shine amarya to a samu gwanaye da suka kware suka iya suka san yadda ake ado na zamani su caɓa mata kwalliya wanda zai jawo hankalin miji zuwa gare ta kun gano wannan da kyau ko amma yanzu babban abin da kai ce barin ta ake kawai Daga amarya ta je ta yi kwalliya ta fito yadda ka san wata yakin sunkuru gaba ɗaya ta fito a wani yanayi wanda kayan ka ganta sai ka ce wake ba biki yake yi ba wannan wani da shiga kika yi ko ga amarya musulma ta je ta sawo kayan kiristoci irin wannan wedding gown da ake sawa gaskiya ku daina irin waɗannan shigan na kafire da ake yi haramun ne a musulunci a samu waɗanda suka san yadda ake ado da kwalliya to su caɓa ma'amarya ado da kwalliya wanda za ta birge kuma ta ƙayatar wannan shine abin da ake so ɗaya daga cikin ladubban biki da kuma tarewa kenan kuma sannan sanda za a mata kwalliya ba za a tare mata ne su kewaye ta suna kallon jikinta ba za a yi mata ado ne da kwalliya wanda zai matsar da angonta allah madaukin sarki ya shiryar da mu malamai suka ce yambage alal mar'ati an tu'ura da alal aris fi ajmali sura lalle amarya ya dace sanda za ta tare a wajen mijinta ta fito da sura wanda ya fi kowanne nagarta da kyau to kun irin abin da 'ya'yanku suke ya kamata ku zo nan da su ku nuna musu angonta ne ita aka tambaya kina son shi ta ce e aka zo aka ɗaura aure yana shi wani bai shiga ɗakin sai an karya kofar ta kama ɗaki ta kulle wata ta ba da ba duniya labari wai ta mai kunya ce ko kuma a sami 'yan matan amarya sai su tsara kofa su ce wai ango ba zai shiga ɗaki ba sai ya ba da kudin siyan baki dan fodo ya ce wannan kudin da ake ba amarya na siyan baki to ya fi kudin da ake ba karuwa a izina da ita muni a wajen allah ke da an goyi ya shigo daki zai ce assalamu alaikum baiwar allah mai sunna mai kaunan annabi ki wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa a ahlan wa sahlan bika ya habibi <laughs> Eh? Eh? in ya jima ya kai karfe takwas da rabi yana waje a ran da zai tare bai zo ba sai ki ɗau yar wayan nan naki sai ki harba mashi ce kake a waje har yanzu sauro da fitintunu suna damunka marmaza ka zo mana ina nan ina sauraron ka in gane wannan da kyau ki gaya mai maganganu masu kwantar da jiki abubuwa an na maka special ne kake a waje wallahi baki mai rabu da su gobe ka a wannan. da kalmomi masu daɗi ya zo ya sallama yana zuwa sai ki miki ki tarbe shi da wani irin tarba na musamman ya ganki da wani irin kama na musamman ki jawo hankalin shi jawo hankalin da bai taba gani irin shi ba amma ya shigo daki yana sallama kin ansa sallama kin koma can kurewar kujera kin yi noma kamar mage yana shigowa babban abin da shaɗan zai fara mai wahayi akwai matsala to wannan yana rida a kwakwalwar shi akwai matsala to matsala ya faru babba sai ki miƙe cikin jin daɗi da annashu ki tarbe shi a ah, mara balale kai ango kai kai kai kai kai wallahi ne to a amfani da kalmomi na ajinabiya kamar tura a ah, to dai bari abin nan wallahi ka fito da mahanga da magani ha to ba a faɗi ba ina ba mun gane wannan da kyau ki ya yaba mashi in so samu ne sai ki mai bai baituttukan waƙoƙi guda biyu in gano wannan hajiya ba haka yake ba ya hango zai zo wajen amarya ki ce a gyara mai hula mai amfanin hula a ranar ki da yake taimaka wajen cire hulan kun gano wannan da kyau ko ki yabe shi ki ce bawan Allah ban taba ganin ka fito da kama kyakkyawa irin yau ba na yi sa'a na rabauta ashe ni Allah ya girmama ni ya martaba ni ya kimanta ni da ya bani miji irin ka mai daraja mai ɗaukaka wanda ana ta gogoriya a samu ba a samu ba ke da kanki ki burge kanki ce Allahu akbar a to ya gogari da Allah ki yaba mai ki faɗi kalmomi masu daɗi shi kuma gogon sai dan karkace ya ce ai dan ma baki sani ba ne ni tun daga waje nake ta ganin wani irin kawalin miliyan lalliyo akwai ni'ima da zan tarar a ɗakin nan wallahi ina jin labarin nan a cikin karatu ana bayanin ashe ke ce tuntuni ake zance a kan ki ban san ke bace yan nan wallahi sai na ganki kin fito yadda ka san to sai zayyano wasu abubuwa na faranta rai wanda ba a gaya ma yarinya mai kyoya kai kuma sai an gaya muku wannan ba ya cusa mata wasu kalmomi na yabo a takaice da ya fasa mata kai kawai ya ce to kan mu tsaya muna bata lokaci mai aikin da Allah ya samu shine je ke alola ke taho te alola. a yana fila raka'a biyu ya kama goshin ta mata addu'a wannan duk na dan kawo su ne kawai a dan ratsi ina fatan mun gane wannan da kyau to daga nan sai dan tattaunawa ya zo to amma ba kai ya tsawo wannan tattaunawa ina fatan mun gane wannan da kyau to za mu ji sauran bayanai insha Allah saboda sanda an goyi shigo daki to kamar shugaban kasa ne ya je wata kasa special duty zai tsaya na bata lokaci a wajen kallon iyakot yana da kyau kaza motan da aka kawo shi mai nagarta ne abinda da ya zo shi zai je yi. ina fatan mun gane wannan da kyau to ya zama to kin faɗi kalmomi masu nagarta ba an goyi ta miki magana ke mai shiru ba amma ɗazu ke ce kike ce wallahi in baka bada kuɗin walima ba billahi ne sai a ɗaga ka gama wannan mutum haka amma yau amma an shigo ɗaki kuma kin yi gum ina fatan mun gane wannan da kyau in kika fara aiko mai da sakon murmushi iri-iri zaki mashi ya rasa yadda zai ci ikon Allah kin sa akwai angon da yake zama yana kallon amaryan shi saboda iya kwalliyanta da iya magananta tun farkon dare har asuba tana ba shi mamaki kawai sai suna kallon juna tana kallon shi tana mamaki na kallon ta ikon Allah ta ma ke yanzu bola gaja duk baki ya wannan ba yana shigowa sai ce miki wallahi tallahi bacci muke ji da Allah minti biyu sai baki a falo shi ya uwa daka to ke da ke da tsohon bokiti da ya tsage ba ku da bambanci ba ki da amfani Allah shi kiyaye to na baki ki din yana shigowa daki farkon abin da zaki fara yi bayan ya sallama ki miko ki zo ki tsaya kusa da shi ki yabe shi ki mai murmushi ki mai fari mun gane wannan mai gida bara a baka ruwan sanyi ka sha haka ake yi dan abin da ya zo da shi sai ya gabatar maki kar ya zo miki da madara da yan kayan ciye-ciye da kwalam da makulashe yana haba wanci dan Allah dan ci mana dan ki buge mana kai ba ka jin kunya me ka wannan ni na ɗauka ma irin dan abin da ake kawo nan za a yi ba ne ne ne ci ne ki dan bashi ya ci shi ma ya dan baki ki ci haka za a rika yi amma kai ki bar shi ya dauko abu ya kai baki shi yana dagowa sai ka ce sai ka ce mu yi kone sai ki haka sai an taya maki sai ki miƙo sai ka ce dan bare sai haka yake yi ina fatan mun gane wannan da kyau to in kuka saba da wannan a lokacin farko din nan har abada haka za ku yi makin koma gefe akwai angon da ya gaya min ya ce ya yi sati bai ga adam matan shi ba ya ce wallahi kullum makale take da niƙabi da hijabi kullum ko ta kunya na ce wannan ba sanar bane ƙarya ce yar dodon gona ce mu dai a makarantun mu yan salafiya ba haka makarantar da su ba haka ne ko to in an shiga ana faranta ma an gore ne ya ga yanayi mai kyau Allah ya sa mu dace ba ku ga ar-rumaisa uwar Anas ita ma bazawara ce ba kuma har ya kai ga ta haihu ɗan ya yi wayo ya kwanta rashin lafiya har ya ta kintsa shi da yake malama ce 'yar islamiyya baiwar allah to ɗalibar manzan allah ce ta ce mutanen gida idan mai gida ya dawo kar wanda ya bashi labarin ɗan shi ni ce zan fara gaya mai mai ya faru aka ɗauki yaro aka samu wani aka adana shi ta shiga ɗaki ta wanka ta kwalliya ta fito yadda kasan sabuwar amarya abu talatal ansari ya shigo duk wani irin gwalangwaso da kitifi da kisisi na da rangwada irin wanda ya mace da ta ansa sunan ya mace kasan akwai mace mace sosai akwai mace muna mata ina fatan mun gane wannan da kyau to yi duk abin da aka yi ta jawo hankalin shi har ya kai ya biya bukatan shi da ita sai da ya kare ce to sai ka nemi lada. ku ji ma Allah ita da yadda ta yi magana da mijinta in ke ne shiga to wani ne ta rubuta za a yi ce ne kawai sai ta yi ba mashi akan ha haka ke maganganu masu daɗi ina fata mun gane wannan da kyau shi kanshi Allah ya ce ƙaunin ma'arufin. magana mai kyau haka yake yi amma ba magana shirme ba sai da ce a ah, malam idan mutane suka baka aron kayan aikinsu bayan ka ci moriyar wannan abin daga baya sai suka nemi ka dawo masu da abinsu suna da amfani da za su yi da shi shin ya dace ka hana shi hawa ah, bai dace ba ai sai a koma a gona ka kaza ya faɗa maganganu sai da shi to dan da Allah ya ba mun ci moriyar shi iyakan abin da Allah ya kaddara mu ci moriyar shi yau ya anshi abin shi ga ya can na kintsa shi gaje ka binne shi amma ke ɗanki ne zai mutu ko wani ɗan uwa ne zai mutu mijinki na can kasuwa ko wajen aiki ko bai nan kawai sai ki ɗauki waya wane ne to tun daga lokacin zai ji gaban shi ya fadi to shi kenan duniya ta mana kunci wallahi kullum yanzu shi ke da sai kin gama hausina shi gaba da yaran sun da zai yake ce wallah mijin kawana ne ya mutu kashi kina kuka kina ja mai bala'i kuma amma ku ji yadda ta isar mai da saƙo baiwar Allah shi kuma sai irin halin namu na maza yanzu ke ba za ki gaya min abu ya faru ba sai yanzu sai kaza sai kaza ya sassare idanu ya fita sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi shi abin da ya waya sai ya ce a ah, yanzu a garin jiya kun sadu ya ce ta sai ta na sadu da ita sai ce Allah ya sa albarka a saduwan an wuce wajen shi annaba addan shi ba yawa sai tarin falala sai fa'ida shi da ce wannan dan da aka haifa mai ruwa ya ce sai da ya ga dan ya haifi ƴaƴa guda tara mahaddata ma'ana albarkan ya tashi a kan shi har ya kai zuwa ga 'ya'yan shi abin da yake so kenan duk sanda miji ya zo kika faranta mere kika abin da ya kamata sai Allah ya sa albarka a rayuwanki a albarka a rayuwar ƴaƴanki albarka a rayuwar jikokinki duba ki gani da kyau amma in kin ga yawo ya taso ɗan wofi to a binciki diddiki akwai matsala a hanya da aka samu shi sa ya zama wajibi ku sani mazajen ku to abokan rayuwa ne a gare ku domin haka Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ina fatan mun gane wannan da kyau musamman yanzu da ake da karuwar yan kanti ga nan suna shigowa da irin kwalliya iri-iri waɗanda za su farauce su sace tunani da sha'awar mazan to zama kin fi kowa iya kwalliya da ado shi yasa ake samun wacce ta iya kwalliya da ado da kyaɓa ma amarya sannan amarya kar ta zo gida tana tafiya tana sauri ba a sauri a gaban ango ina gaya miki tafiya ake a hankali baki ji mawaki ya siffanta wata mabawar Allah ba yace tana tafiyan nan ɗaya ɗaya kin jin da yake tana tafiyan gauran giwa tana tafi kawaye makararru na biya a baya abin da ya kamata kenan in za a rako ki zaki je ɗaki ke da kina tsakiya kina gaba dan kar wata mai muguwar kafa ta fara shiga miki ɗaki ina fatan mun gano in wata teza rikice ce ke tsaya tsaya daga baya ta je ta kawo miki matsala yi wasiya ya hajiya tana tafi mata na biya ka ce a yan mata na ce hajiya sai a je a yi addu'a a yi sallama malam ango na shigowa haka zaki zo kina tarairayin shi abubuwan dai ba sai na gaya maki ba suna da yawa wanda ya kamata ke bayan wancan ganin da zaki fada amma kwana biyu sai ga amarya yadda kasan ta fito daga kwaɗi kin san kwaɓan ƙasa ko ta yi biji-biji wallahi akwai angon da ya gaya min ya ce wallahi tana ba shi mamaki sai zo sai ganta da irin alaman baccin nan diyo mata wani ma'ana irin ta irin kwantsan nan biyu ya fito ya mun barci diyo haka kaga duk majira a nan ɗinta wai amarya ce kin san Allah amaryan da ta san abin da take garin Allah na wayewa kafin miji ya yunkura ya ganta nan da nan ta miƙe ta je ta wanke fuskanta ta duba madubi ta fito fes kullum in ta tashi ta san shi sai ta ta na kusa da shi ta natsu ta wani dan karkace haka sannan za ta dan mai in ya miƙe yana bura irin sai ta fashar da baki ga ta mai murmushi sai da ce lokacin sallah ya yi haka yake yi to shi ne za ki saka shi a can cikin zuciyanki bayan da ya iya sai ya zama mijin kanta ce amma yana bacci kina bacci kina mun shari an kira sallah sai ki haure shi da kafa dama ba ka sallah har nan banza tashi lokacin sallah ya yi <laughs> to ba ka yake yi ba tun da kenan yana daga cikin abin da ya zama wajibi a gare ki ki kula idan akwai kauji a kafanki in aka ce yau an sa miki rana saura sati uku tun daga yau ki je yan koli ki so dutsen goge kauje ki fara goge shi ya fita fas don ba a sa same ki da kauje a kafa kin sa akwai kaujen gwiwa dole ki goge shi ya zama gwiwan ki babu kauje akwai kaujen kumatu dole ya zama ki da kauje a kumatinki ina fata mun gane wannan da kyau sannan hannaye jama'a suna yin kauje so da dama hannaye musamman na mata saboda yan yanke yanke da aikace aikacen gida dole ki tabbatar da ba kauje a hannunki domin wata inda za a taba hannunta sai ka ji hannunta yadda ka san turmi so sai ki rika shafa man da zai sa hannunki ya zama very soft ya yi taushi saboda kina tattashi da tattalin zaki je gidan miji ne ya daga cikin kwalliya da adan da aka ce a yi ina ba ta mun gane wannan da kyau amma mafi yawancin mata kana duba kafan saboda yawan shiga cikin ruwa wanke-wanke da sauransu sai ga kafan ta yadda ka san kafan magini fi ya tsagi saboda shiga cikin suminti haka ne ko ba haka bane shi sa ya zama wajibi a kula da wannan Jama muna gane wannan sannan na daga cikin tsafta da za a koya ma amarya shine duk lokacin da ta ci abinci ta goge bakinta ta wanke shi ba a kwanciya kusa da miji bayan an ci abinci sai kin je kin yi buroshi za ku zo ku je ba daɗewa haka manzan Allah yake amma cikin dare miji ya tashe ki kina buɗe baki zaki magana sai je da kasa an buɗe masai kuma sai ki ta kokarin matso da bakin ki kusa da nashi sai ga yana kakkaucewa baya so yana kakkaucewa baya so ke kin kasa fahimta mahaukaci yake matsar da bakin shi zuwa ga bakin ki kawai ki watsa mashi kwalara ga kwalara ba zai yiwu ba ita ko sayyida aisha kamar yadda muka karanta tana guntsar ruwa a bakin ta ne idan manzan Allah ya zo su ka juna sai ta zuba wa manzon Allah ruwan a baki sai manzon Allah sai ya haɗe ke ki duba tun da kike haka ya taɓa faruwa da mijinki ya yi hauka ne mun gano wannan yana kuskure ya matsar da bakin shi zuwa ga bakin ki sai ya ji ya mu antibiotic dole ya sha abubuwan da su kashe mashi kwayoyin cuta mun gano wannan da ke ko Allah ya sauwaka wajibi ne zama kiya da kwalliya na daga cikin adam da za a kula da shi shine hammata da sauransu lalle ne ya zama an kawar da duk ɗoyin da ke wajen kuma an aske gashin hammata da gashin mara akwai shegantakan da wasu mata suke wannan haramun ne sai a je a nemo wata mace sai ta zauna wa ita ce za ta ma amarya aske asken hammata da mara wannan haramun ne mun gano wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne a da na san a tsakar gida sai a kewaye waje ko a shiga ban daki wai a nan ne za a koya ma amarya da ake wankan janaba a samu wata tsosu tsofaffi za su yi mata wanka wannan haramun ne an yi wannan a ƙasar hausa ba iyaka wannan ba daidai ba ne sai je sai ta wanka ta duk abin da ya kamata ta yi na ado da tsafta sai dai abin da zai zama yaudara ne ga ango bai halatta kuma a yi shi ba kar sai ana dab da biki sai da fara shafe-shafe sai ta haske sai ya ɗauka wannan hasken na ta haka yake dindindin sai ya aure ta sai ga abin yana ta soshewa abin yana ta yin abu wallah ku yi hankali ki fito yadda ya san ki amma ki kwalliya ki ado ki fito fes ya matso kusa da ke ji kanshi na tashi kuma wannan kanshin tun daga daren farko har daren mutuwanki haka ki so ki zama ba kawai ana gama cin amarci lokaci ya wuce a zo ɗakin ki duk nan gizo gizo ɗakin ki na karni ɗakin ki na wari abubuwa na asha sun faru wallahi ba haka ake so ba yasa amarya a kula Allah ya sa mu dace cewa ce wala sa an ta ta zayyunan arus imra'atun salihatun ma'amuna ce babu laifi a sami wata mace mutumiyar kirki kuma amintacciya ta yi amarya kwalliya da adan jama'a barkoci a sami mace saliha mutune kirki ba kawai a samu ta tafiya a hankali a hankali a ɗauka mutune kirki ba nan ba mamaki ta fi kowace fajirci sannan a sami wacce aka amince da ita wacce ba taɓa jin tsiguni da gulma tattare da ita ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau domin kar ta zo wajen yi wa amarya kwalliya ta fita tana faɗan abubuwa iri-iri ta ce hmm, mazan yanzu ana ganin su kamar wayayyu kamar sun san abin da suke yan tsakani da allah wani in ba gaja ne shi ba me ke shi a ruwanci kaza na tafi haka yake kaza na ta kaza kaza na ta kaza na shi kiyaye amma wallahi wasu mazan wawaye ne kaga wannan mace ce ba saliha ba ba amintacciya ba ce so ta je tana faɗin maganganun da bai kamata ba ko kuma zo ta samu kawai ta ce ashe yaran na akwai abin da suke ta lalle kowa ba a sani ba yi wance mace ce malam ikon allah ai wani alhamdulillahi wallahi ya more ce me ke fara ce aikin ga kaza da kaza da kaza hmm. barakallahu to man da ya goma ba astaghfirullah kaga ku wannan macen ba mutum ne kirki bace ba amintacciya bace duk abin da kika gani mai kyau ko mara kyau ki ja baki ki shiru sai a samu wace ce amintacciya kawai mace sai da tafi gidan miji hannun ta fare kwayo da kafafun ta farare kallon da kasan namiji sai ki musu kunshi masu kyau wanda zai jawo hankali kuma kika fara wannan kunshin kin ci gaba da yi ta turke domin so ake kullum ki rika bayyana ma mijinki a matsayin amarya kuma gane wannan wasu yake ce na kwana biyu A'a, ai dama kina kwana biyu ne shi ma yana kwana biyu ba haka bane kuna tafiya ne tare in kika yadda kika koma baya mun gane to shi fa gaba yake yi kuma yana nan yana leke-leken abubuwan da ba kya lekowa shine kawai sai watsar da ke sai nemo wata sai ki ce mazan nan ba su da amana mazan nan ba 'ya'yan goyo ba ne Kin yar goyo ce ki yi abin da aka sa ki yi shi sa ya kamata ku kulawa Allah ya sa mu dace Bale ce warawa abu dawud bi isnadin sahihin an aisha radiyallahu anha qalat tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aisha ta ce annabi ya aure ni bayan rasuwan khadija a sannan aisha tana yar shekara shida yamma ina waɗanda zai suke cewa kar a ma 'yan mata aure da wuri waɗannan fajirai ne makiya annabi ne kuma fahimci wannan da kyau ko ana ma 'yan mata aure da wuri muddin aka lura sun kai lokacin da za a masu auren ko kuma suna bukatan auren ko ana bukatan a aure su in tana bukatan aure a mata in ta kai munzulin auren a mata in an ga ana buƙatar aurenta aurar da ita jama'a kin Allah ne da bushewar zuciya ne da ƙeƙashewa ne wai yarinya ta kai munzulin aure sai a ce wai ba za a mata aure ba sai ta kai matakin karatu na gaba wannan iskanci ne jama'a bai dace ga mutanen da suka waye suka san addini ba yanzu har a duniyar na akwai waye da ya kai manzon Allah wanda kai tsaye Allah madaukin sarki yake magana da shi ya fi kowa sanin dacewa da cancanta amma ku kalli yadda ya auri aisha tana 'yan shekara shida wanda annabi ya yi amfani da dukkanin wasu kayan wayewa na duniyan nan kafin duk wani waye ya aure ya san su yanzu yanzu abu zai faru yanzu allah zai mai wahayi ya gaya mashi yanzu yanzu nan ya ka tafi yaƙi fa jaishin omara ana yaƙin kawai allah madaukin sarki ma annabi kashafi yana kallon abin laif. yana madina yana bayanin gashi nan ana yakin gashi ana kaza gashi ana kaza ke ko sai an sa wani na'ura in hadari ya shiga tsakani ya tsinke kenan in signal din baya zuwa kan ba za a gani ba amma shi manzon Allah tsab ya gani kuma ya bayani wannan mu'ujiza kenan kullum da aka zo da buraka aka ɗauki manzon Allah aka tafi da shi har sama a dare ya je ya dawo in kina takaman kin hau wani abu mai sauri ya kai saurin buraka ya kare zuma mu ji tsoron Allah ƴaƴan nan naku yi masa aure in kun masu aure in kuna sha'awar su karatu ne karatu ko kowane iri ne sai a sa mazan su ka'ida cewa lalle ta karatu don ni ban san mutumin da a yau zai aure ya ya ce ba za ta karatu ba sai sakari ina ganin sakarci ya kai mai geji na ƙarshe kankat shine wanda zai auri mace ce wai ba za ta karatu ba ai in ta fara karatu sai ta ga bayan biro da alli shi abin da ake bukata kenan don muna da bukatan karatunsu da ilimin da nasu wajibi ne duk wanda ya san yana da ya ko kina da ya a gidan miji ki kokari ki roƙi mijin duk yanda za ki roƙe shi gamsar da shi in ba kai karatun ba ne a nemo yaƙi da jayanci a sa da tabara a hankali a hankali ta gama primary school ta gama secondary school ko yan diploma nan da nca din nan ta samu kuma fahimci wannan da kyau ko ba da tsiya da rigima da ta da hari gido ba a natse cikin ba da shawarwari in ba ka da hali ne za mu taimaka za a yi kaza za a yi kaza sai a samu masu ilimi sun yawa a cikin mu amma sa ce ba za ta yi karatu ba sai ta gama makaranta ita kuma tana bukatan auren nan sai a samu yan wofi a waje sun nuna mata hanyar fitsara sai kuma ce don me tafi tsari ku ne kuka sa ta saboda an samu yan iskin iyaye sun haihu ba su iya tarbiyya ba ku yi hakuri da wannan kalmar dole ko ashe ta haka nan ta kai aure ku mata aure ko ba ta bukata ta kai ku mata da akwai masu bukatan tana bukata ku mata ko ba ta bukata in akwai masu bukatan ta to ai marmaza ai mata domin manzan allah tana yan shekara shida ya aure ta kuma wannan shi ne daidai duk wanda ya ce ba daidai ba ne allah ya tsine mashi albarka domin waɗannan tsinannin so suke su soki manzan allah wai ya aure yarinya auren wuri is child abuse waye waye wani ne wulakanta yara waye ke ta alfarmansu shi sa wannan ba mu yarda da wannan bil da aka fitar na yancin yara ba so ake a soki gidan annabta da tsinanin turai suka kawo ma jahilan mutanenmu suke tallata musu wannan fitsarai allah ya sauwaka aisha ta ce na tare gidan manzan allah ne ina yan shekara tara sanda aka yi auren tana yan shekara shida tana gidan wa tana gidan mahaifinta domin annabi ya ce lokaci bayan lokaci kawai sai mala'ika jibril sai zo man da irin wata yar dubburka dan wani ɗan rumfa da ake ɗaura a bayan rakumi ya sha kulliya da ado sai a ce leƙa gani matakka ce yana buɗewa kawai sai ga aisha da wani irin kama da kwalliya irin ta amari in garin allah ya waye sai ce in wannan sako ne daga allah allah zai tabbatar da shi ran nan kawai yana zuwa gidan abokin shi abubakar sai ce ka auren man da aisha mana ina santa sai abubakar ya ce ma annabi ai yakka ce ya za ka ce za ka auri yakka ya ce nan take kawai sai ce auren maka haka ya ba ku riga ma ku irin wannan auren yarinya ta tasa mai son ta zo ku ɗora masa aure ai ba ta isa ta zama aure yanzu ba ana nan ya san matan shi ne iyaye sun san an yi aure duk wanda ya leko sai a ce wannan matan aure ce ana na haka za ta taso cikin mutunci da karama da sanin ya kamata amma mai ke sa yaron yanzu zafi tsari saboda an sake su suna ganin su yanzu fa suna da yanci za su yi abin da suka ga dama 'ya'yan musulmi sun koma suna kafada da kafada da 'ya'yan arna abin takaici abin kunya ku mutu ba ku da kataɓus a lahira annabi allah wadare da ku kun haihu haihuwan banza domin 'ya'yan sun zama yin iska kisa ya zama wajibi ku kula ku nuna ma ku mutunci da karama da aminci da sanin ya kamata allah ya shiryar da mu to sanda ta kai shekara tara to shine aka kawo ta gidan manzan allah ta ce sanda ba fa za a kai ta tana wasa da yara na inda take wasa aka je aka kamo ta aka zo da ita aka taɓa mata kwalliya aka yi mata ado ado mai ban sha'awa sai a kawata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka rakota annabi ya san za su zo sai dan tanadi madara sai ya aji suna zuwa sai annabi ya ɗauki koko sai ya sha sai ya miƙa ma aisha kunjin da ake yi da kike cewa iyaye su fara shiga ai da iyayen suka zo amma da ya ɗauka wa ya fara ba sai ba aisha kunjin da ake yi sai ta ɗan kunya irin wannan da wuge ji suka daka mata tsawa suka ce kin bar koko a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai tun yanzu da suka riga suka san komi a yi ɗauki madara ya shafi da ce da ba <laughs> na ba ta magana wallah ba ta bari sheshen ya duka ba rage man da Allah ban sha wannan ba <laughs> waɗannan masu kwaɗayi ai sun san komi shi ne sai ka ɗan ba Aisha ita ma sai ta ɗan kurɓa sai ta miƙa ma annabi sai annabi ya ansa sai miƙa ma sauran yan rakiya ya ce su sha ya suka sha a manzan allah mun shi <laughs> a yaya kaza kaza ya ce ku dai ku karɓa da suka ansa kuma sai suka shanye sai maza allah ce kaji nan za ku haɗa ƙarya da yunwa kuna jin yunwa kuma kuka ce kun ƙoshi gashi an ba ku kun shanye shine sai aka yi ɗanyen raha jama'a ana yin raha da sarakai ba zama ake kawai zaman lunkuburci yana kallon ƙasa ko kuma kuna kallon sama ba ba dole ku sarakai ne ba haka ake yi ba Allah madaukin sarki ya shiryar da to kun ga an ma Aisha kwalliya kenan ko to amarya ana mata ado da kwalliya in za ta je gidan miji al'imam Muslim ya rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya je yakin Khaibar annabi ya isa isa haibara ne da jijjifi da safiya mana daidai sallan asuba yana isa garin a lokacin mutanen garin ma ba su tashi daga bacci ba to can an jima sai ga mutanen garin sai suka fito wannan dan fatanyan shi wancan dan gatarin shi wannan da cebirin shi wannan da yajjakan shi zai je kasuwa kawai sai su ga annabi da bataliyar sojoji an kewaye garin sai suka firgita suka razana suka ce muhammadun walla muhammadun wal khamis suka ce muhammadu ne da rundunan yaki manzan allah sai ya ji daɗi ya kabbara ya ce da haibar haibar ta shigo hannu haibar ta rushe inna iza nazalna bi sa'ati qaumin fasa sabahul munzarin nabi karanta ayi kabbara a nan ne har ya kai ga an buga yaƙi sun tsorata an ci garin da yaƙi to sai wani sahabi daga cikin sahabbai sai ya zo ce ya rasulallah sunan shi dihiya na ga wata mace daga cikin bursunonin yaƙin nan kaban izini in ɗauko ta ashe safiyatu bintu huyayyin ne sai je annabi ce je kaka ɗauka da ya je ɗauke ta sai wani dattijo daga cikin dattawan sahabbai sai zai ce ya lalla yanzu ka ɗauki yar shugaban ƙorais da nabir ka ba wani talaka mun gane saboda ubanta sarki ne tsohon mijinta kuma ɗan sarki ne bata dace da kowa ba sai ka ya rasu lalla annabi ya aika aka kira ta da annabi ya ganta ya ce to eh haka abin yake to ta tsaya nan misali ba haka ake yayi to shi ke sai manzo Allah ya sa ta cikin kasan shi a wannan ruwa ka ce ya fanshe ta sai ce ke ba kya zama cikin ba kya son aure ki ba yan da ke zama ya ta ce haba tana so dama kafin haka ya faru Allah madaukin sarki ya nuna mata cikin bacci kun gano wannan cikin bacci ta yi mafarki da safe sai ta ce mijinta ɗan sarkin haibara ni ko jiya na ga kamar wani haske ya taso ko wata ne daga madina ya faɗo ɗaki na ya daga hannu ya kwashe ta da mari shi yasa ba san da annabi ya aure ta akwai alamar ɗan kumburi a idanta jini ya taru a wajen da ya tambaye ta shi ne ta bashi labarin labarin ta ba tsohon mijinta ya mare ta sai ce wato kina sha'awan ki sallah ko shi har ya fassar mafarkin kina sha'awar ki sallah shine ya sha ta tafi da wannan ne ake ƙara bayyana wa mata muddin mutum bai da aƙida ingantacciya da addini da ɗabi'a mai kyau bai halatta aure shi don matsalar da za a fuskanta a haka za ta taso kuma zirra'an da za a zama gurɓatattun ziriya ne to shi ne aka ce a wannan daren mata suka mata kwalliya da ado sai ta tare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin allah ya waye annabi sai ya ci walima kuma ikon allah annabi bai da kotaro na walima kotaro a lokacin ya ce a kawo gudunmawa na aka shimfiɗa bozu wannan sai ya kawo cikwi wannan ya kawo dabino wannan ya kawo kaza wannan ya kawo mai aka hada sai aka yi cincin shine sai aka zo sai aka zauna sai aka ci aka ce wannan ita ce walimar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabai suka ce duk da haka muna so za mu bincika mu gano in dai matar shi ce ba ku yi shi ba to za a ga sa mata hijabi to sau da girmama mace da ta fito za ta hau kan manzan allah ne ya duka ta taka kafa shi ta taka da shi ta hau kan raƙumi maza jin da ake girmama mata ina fatan mun fahimci wannan da kyau to amma ke ce za ki girmama kanki kafin miji ya girmama ki kina zagin shi kina zagan mai iyaye kin wulakanta shi kin wulakanta dukiyar shi zai faɗa ki ki zai ana ki ki hannuwa ba ki faranta mai da kullum sai bakanta mai kike ya aje ki batar mun gano wannan da kyau ko ya ɓoye ki saci ya kawo ki alkintawa ki nan ba ki da natsuwa ba ki da abubuwa ki gane yadda miji zai kaunace ki shi sa wallahi ku ji tsoron Allah ku martaba ku sai mazanku su martaba ku su daraja ta ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace hakikanin gaskiya lokacin mu ya kure amma akwai janibi daga cikin jawalibin wannan lakca na su za mu tattauna wasu abubuwa masu matukan mahimmanci dangane da biki da kuma tarewa da wasu daga cikin abubuwa da na so mu nasihantar da ango da amarya wasu sirrori ne na zamantakewa wanda ya zo a sunna da ya kamata a faɗakar to amma lokacin mu ya kure kasancewa muna tuka a majalisun sunna to in allah madaukin sarki ya so wasu daga cikin bayanan za su sadado cikin tuka a nasihantar da al'umma muna yin addu'a na musamman ga ango da amarya da cewa allah madaukin sarki ya ba su lafiya ya sa masu albarka ya kada dukkanin wani sharri da fitina da shedanci da zai fara tsakaninsu allah madaukin sarki ya sa albarka a rayuwarsa ta duniya da ta lahira allah ya hore ma ango haƙorin juriya da ɗaukan ɗawainiyar amarya allah ya hore mashi dukkanin abin da zai ya ɗaukan ɗawainiyanta daga nan har zuwa ranar mutuwa allah madaukin sarki ya sa mu dace nan muke cewa fasbanaka allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum